ne yana cewa yana aiki a wani gari amma kullum zuwa yake yana dawowa amma sallah zahar a can kake kama shi to amma kullum azahar din nan kasar yake yi kuma ya fi wata guda yana yi to zai ci gaba ko ya daina matukar tafiyar da kai ta kai kasar babu laifi ai tunda zuwa kake kana dawowa ba magana wata ko kwanaki dama inda ma malaman suke safani ga wanda zai je ya zauna amma kai zuwa kake ka dawo da haka kamar kana aiki ne a nan kana zuwa misali ko jahun ko kiyawa ko dutse daga nan zaka tafi daga nan kai ko ma gujin ku kake ko ma can zagarawa ko ina ne duk in ka tafi in ka je kana matafi wurin za ka yi ka za ka dawo in daga nan ne ka je babura za ka yi kasarun ka je su da tankarkar za ka yi kasarun ka in ka tashi dawowa kuma ba wani abu da ka ba magana wata guda har lokacin da za ka gurin dama malamai inda suke saɓani ga wanda ya je gari kuma zai zauna misali nan da na zo gumal ba anan nake zaune da iyalaina ba to idan na yi nufaci zan zauna kwana biyar zan yi sati a garin nan shin ya halatta in yi ta yin kasaro har sai na satin ko ku bai halatta ba nan ne aka yi saɓani amma shi ma magana mafi inganci babu wani kwanaki da shari'a ta haddade ta iyakance dan manzo Allah kwana goma sha tare yana kasara a garin makka da haka matukar ka yi tafiya daga nan ka je gurin aikin ka za ka yi ka idan ka komo gida ka cika sallah duk da ka je gurin aiki kai kasaro wannan shine daidai ba bukatar ka yi wannan sai dai in tafiyar ba ta kai kasaro ba wannan ka ga ba magana kasaro za ka cika sallah kuma tafiyar da ake mata kasaro shine da abin da al'adance tafiya ce ba nisa ake kallo ba kadai al'ada ta guda ne yanzu ka ɗauki gari kamar misali kano tsakanin wata unguwa da wata unguwa nisan ya kai nisa amma dan ka tafi nan ba a cewa ka yi tafiya sabanin in ka fita ka tafi wajen kano ka tafi wani lokacin jami'a za a ce ina ana ce ya yi tafiya ya je gari kaza to duk irin inda za a ce wani tafiya yi al'adance ana kiran abin da tafiya ana tafi kasar ina ji in ban manta ba akwai ruwa mara ta nuna ta tafiya mil uku an samu sahabbai sun mata kasar inda a wancan lokacin tafiya ce sai sun yi wannan da haka dan ka yi tafiya kilomita 25 da za ka iya kasar wallahu a'lam sai wannan yana cewa mutum ne yana bin liman sallah sai aka samu matsalar sifika ta sa bai san liman ya dago daga ruku'u ba to yaya zai tashi cika bayan sallama ne ko ya zai to na farko dai in aka kiyaye da shari'a ta ce za a samu saukin wannan matsala a shari'a ba a yin sahu sai na gaban shi ya cika da haka idan masallacin nan sahun gaba mai cika ba to haramun ne wani ya koma ya kafa na biyu in yi sallah wannan na ɗayan bai cika ba bai da sallah idan na biyu ya cika sai a kafa na uku in na uku ya cika haka in masallaci ya cika sai a fita waje waje kuma shi ma za a yi ta yi sai inda kuma sahu ana so ya zama kisa malamai suka ce sahu komin tsawon shi ya zama yana da alaka da juna to idan yanzu sifika ta ɗauke in ne ruku'u duk na cikin masallaci zai ga na gaban shi yayi shi ma na wajen masallaci tun da yana hangen wannan in kuma ba masallaci ne kun ga zai hango mun yi to haka haka sai gidan rukun ya kai ko ina sai ma ne daga sauti amma idan yanzu ana sallah na mun yi sahun biyu nan masallaci saboda mun sa sifika kai kana can kobar rufar kana mun sallah dole ka samu matsala wanda dama kuma shari'a ba ta yarda da wannan ba abin da ake so iktisalus sufufi idan sahu ya tafi ya tafi har ya kagin da rumfaka to shi kenan ba amma in bai yi ba tsakanin rumfaka da da sahu akwai gurare da yawa ba kowa ko ba hanya bace ba kwata bace ba wani dalili ba ne to in kai sallah a can baka da sallah dan manzo Allah ya ga wani mutum yi sallah bayan sahu manzo Allah ce sake sallah to ina ga wanda bai shiga masallacin ba da haka wannan kenan idan har hakan ta faru ko da a cikin masallacin ne misali yanzu kaddara sifika ta dauke kuma muna cikin sahu ba mu ji ba har liman ya ruku'u ya dago to malamai na cewa idan gab din da ke tsakanin ku ba yawa sai kai maza kai ruku'u sai ka dago ka riske shi a sujjada amma in gab din yayi yawa to sai ka bi shi wannan raka a karasa sai ka tashi ka ciko ta bayan an gama wannan shine abin da za ka yi wannan sai wannan daga wajen mata ne suka ce a taimaka a dinga kai musu sifika kusa da su domin ba ka ba sa ji sosai kuma an gama sallah da Allah a dinga sanarwa mata su dinga jinkirtawa to wancan daidai dai shafi sifika masu kula da harkokin masallacin sun ji kuma insha Allah za su iya bakin kokarin su ba sa ji sosai an sa wasu to wannan ta wannan sati cika bani yau aka sa a yau aka sa sifika ita ma to sai an yi ƙara shi ne an sa kuma sun turo to shi kenan matsalar ta kauce sannan kuma maganar jinkirta wannan gaskiya ne ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an faɗa mata su dinga jinkirta an maza su tashi musamman ko da a wajen wannan da haka yana da kyau an tashi karatu din mu maza duk wanda bai da wata bukata ya tafi dan a ba su ma mata damar su fito su kuma matan su dinga dan jinkirta yadda mazan za su tafi ga wanda yake da iyali kuma za su tafi tare sai dan matsa sai su cewa to an kin fito ina dan nan gurin a tsaye kai yanzu kofar ya tsaya domin ka zo kofar ka tsaya to kuma ka tarya iyalin wani yadda za su wuce sai ka dan matsa gaba in ta kaga ta fito sai ku tafiya wanda kuma bai da wata bukata in ma mai bukatar ne zai tsaya ya tafi can kamar bayan masallaci kun ga ba gurin da mata suke fita bane ta nan bangaren yamma da haka da yana da kyau su matan su dinga dan jinkirta mazan su wace don kuma mazan idan ba wata bukata ba kan mu zo mu dinga kare musu hanya in muna da bukatar ma mu dinga mai da ita daga can bangaren ta yadda za mu ba su dama su masu fita sai wannan yana cewa tambayar shi ba ta da alaka da karatu amma a taimaka a amsa masa ya ce tambayar shi ne mutum yana da ɗa sai ɗan yi mai sata sai ya kamo ɗan yana dukan shi sai ɗan ya mutu da ɗan uwan mahaifin yaron ya zo ya samu uwar yaron tana kuka sai masa bayanin yadda aka yi sai ce to ta nemi haƙƙinta to yaya tambayar da yake yi a shari'a zai biya diya ne duk da mahaifin shi ne ya kashe shi koya abin yake a gaskiya bayanan da malamai suke ba a kashe na farko ne ba a kashe uba dan ya kashe dan shi sai dai malikiya suka yi toga cikin suka ce sai in kisan gillaye mai misali ya sa wuka a yanka shi wannan malikiya gurin malaman malikiya suka ce kashe shi za a ko ya sa wani abu wanda yake kisa karfe ko tabarya wanda yake kisa ya buga mai aka irin wannan inda ya kisa na gilla ne da gurin malaman malikiya za a kashe uban amma suka ce in irin wannan ne kaga wannan tabbas ba ya kama shi bane dan ya kashe shi musamman in dukan ma da abin da ake duka ne tsaye zo kuma ya mutu to irin wannan ba za a kashe uban ba ya kashe kuma magana ya bada diya shi ma ba za a ce ya bada diya ba domin dan shi amma in mun koma bayanin malaman malikiya idan da ganganci ya kashe shi ma'ana kisan gilla ne da aka kame yana dukan shi din rodi ya dauka ko ya dau tabarya wani abin da zai yi kisa kuma ya dukan inda za a mutu wannan kuma kan shi gurin alkali alkali zai iya cewa ya mai hukunci irin wannan kadiya tana koma ga alkali in alkali a kai wannan kes ɗin gama alkali shi zai duba ga ya aka yi kisan da wani salo aka yi shin kuskure ne ko da ganganci ne in ganganci ne ya yi mai to a gurin malamai ma wasu na ganin shi ma halatta ya kashe ba ma magana biya ba kashewa ma halatta ta kashe amma in ba ganganci ba ne kuskure ne to wannan babu komai dan uba suka ce shi sanadin zuwa ta duniya to bai kamata ɗan kuma ya sanadin shi kuma barin uban duniya ba kuma a ɗabi'a a ɗabi'ance in ba wanda ya saba mata ba ba da za a yi uba mai hankali ba ma hukunci bai kashe ɗan shi da gaggawa to duk waɗannan abubuwa suka taru shi yasa to in yayi sai a kalli wanda kisa ne wanda dalili amma irin wannan yadda nake fahimta kamar ba yayi da gangancin kisan ba da haka ne kuma mai ya faru nan yana koma zuwa ga alƙali fatawa ba za ta warware mana matsalar kaɗai ba idan har ita uwar yaron zuciyarta ba ta nutsu ba tana ganin da gangan aka kashe mata sai je samu alƙali sai mai bayani shi kuma alƙali shi zai kalli yadda duk abin yake kuma sai ba da hukunci wallahu a'lam wannan yace idan zai tafiya mai nisa kan dau alqur'ani a matsayin kariya wani lokaci sai ji kamar idan bai tafi da shi ba zai samu matsala to ina mafita mafita ne akwai addu'a da manzo Allah yake in zai tafiya kuma in ba ka ji yanayin addu'a da kake yi da manzo Allah yake sai ga ta wadatar maka na farko manzo Allah ya kan abin hawa yakan ce subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وأساء السفر وكعابة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال haka manzo Allah yake in ya zai ce tsarki ya tabbata ga ubangiji da ya hore mana wannan kuma hakika mu ba masu biyan shi bane ma'ana babu da wani abin da zamu biya kan wannan ni'ima da Allah ya mana kuma gare shi zamu koma sai godiya ga Allah su uku ya kabbara su uku sannan ya ce Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha birra wattaqwa Allah muna roƙonka aikin alheri aikin da'a da tsoronka a cikin wannan tafiya ta wa min al'amali ma tarda muna roƙonka aikin da zaka yadda da shi sannan yace Allahumma anta sahibu fi sabr Allah kai ne ma'abuci a yayin tafiya ma'ana kai ne mai kiyayewa wal khalifatu fil ahl a can kuma cikin iyalai da na bari ubangiji kai ne zaka mamaye bayana ma'ana kai Allah kai ne za kula da su sai ce Allahumma inna na'udhu bika ya Allah muna neman tsarin ka min wa'sa'i safar daga wahalar tafiya wa ka'abatil manzar da mummunan gari wa su'ul munqalab da mummunan makoma ma'ana duk wani abin da zai bijiro a tafiya na mummunan gani na mummunan makoma na na hadari na kaza Allah ka kiyaye mu haka manzo Allah yake bada sannan ya ce haka ma kuma cikin iyalai da da mata su ma Allah ka kiyaye su in kan iya wannan addu'a ka haddace ta ko ka kake karanta ta to zaka samu nutsuwa insha Allah ta amma daukan alkur'ani matukar kana dauka ne dan ka karanta ka amfani da shi zai zai amfane ba ba laifi amma dai asali abinda ake neman tsari da shi a gurin Allah shine wannan addu'a da manzo Allah ya koyar musamman a halin tafiya to ga wata ta faro ta ta ce wai tunda maza ya halatta su yaji su kaurace wa iyalansu su bar gida to su ma mata ya halatta ya ce su tafi gidansu to su yajin maza na shari'a ba gidan ake bari ba Allah ya yi wajiru na fil mazaje. ku tsawo ku kaurace musu wajen gurin kwanciya sai za su malamai suke ce a ɗakin ma ba wai ɗakin za ka bari ba a ɗakin amma tana gabas tana yamma shine wajiru na fil mazaje. sai in abin ya kure ne to ya halatta ka fita ka koma na wuri kamar yadda manzo Allah ya ilahi kuma ya fita ya dawo wajen masallaci wani ɗan ɗaki zaman shi to don haka wannan su shari'a ta ba su amma ke mace shari'a ba ta baki dama ba kurin don kun yi saɓani da mijin kamar yadda ake a ƙasa hausa kurin ki ɗauma ya fi kin ta gida sai idan saɓanin ya kai yadda dole sai an je gida ba za a rufe ko ba rubba akwai saɓanin da za a yi tsakanin miji da mata dole ta gida yanzu mijin da ya ce sai na kashe ki kaga wannan dole ka ce mata tafi gida saboda abin ya yi wannan amma dan an yi faɗa an an samu dan rashin jituwa nan ka zo ka tara kuma zana kai ya bin ta tafi gida kaga wannan ba daidai bane domin ai in za a zauna dama dole sai an samu wannan da haka shari'a irin yajin da kasar Hausa ake yi bai da mazauna a shari'a sai dai in ruwa ta kai sai an je gida misali sabanin ya kai ta yadda idan biki fita ba zai warware ba an dama ci gaba za a an dama ci gaba shi kenan sai a ji a bayani a zo a gyara amma dan dan sabani wanda bai kai ya kawo ba kullum a zo a tarar baki nan wannan ba shari'a ba ne wallahu ala ina ganin tambayar da suka zo hannuna kenan muka bude kai ne na karshe eh. eh ok a masallacin juma'a ne daga sahun masallaci su suka yi nisa da su bika eh to ai kaga saba shari'a kenan shine bayanin da ne nace in an bi tsarin shari'a sahu ba za a samu matsala ba idan na zo masallacin juma'a na karar da rana to ba ne bi in na sami inuwa amma in za a tada sallah in ɗauko da ruma ta in zo in shiga cikin sahu in yi haƙuri wannan ɗan zafin da zan ɗauka amma in koma can gefe ce rana kuma ga sahu bai cika ba bai wannan ba sau ya yanke to kaga wannan sun kai haifawa da kansu matsala wannan kenan e eh, shi ne dai ita kanta sallah a gaban masallaci magana mafi ingancin in ba da ruwa ba so ba so in dai har bayan masallaci da wuri al'asu shi ne imamu ya zama bayan lima shi ne asali ana sallah a gaban masallaci idan ba yadda za a yi sai an yi a gaban masallacin ki za ga a gurin da suke da wannan gaba ɗaya ma sawa ake duk wanda ya sallah gaban masallaci a ce sallar shi ba ba ba za ka yi shige gaban masallaci ba sai inda larura larura ya zama ba guri a bayan ya cike amma inda bayan to kaga bin inuwar a gaban masallaci ne a gefen masallaci ne in har dan mu zauna ne dan mu kare kanmu daga zafin rana ta yi wani ya zauna tsawon awa daya zai gaba da rashin lafiya kaga larura kenan ta shigo to ba ne sami inuwa amma za ta da sallah ya shigo sahu duk da zai yi asara hudu ba dan ita kanta jin hudu ba lada ne wanda yanzu ya ji hudu ban liman ko baya fahimta ko da da larabci ake to ladan shi ba zai daidai da wanda baya ji ba yana can a zauna a cikin inuwa kuma kenan maganin matsala ka zo da wuri idan har ba za ka iya ba ka zo kuma a makare kuma da rana ka koma can gindin bisha kana shan inuwa ana hudu ba baka ji to wannan ya fi ka lada dan shi yanzu yana jin hudu ba kai baka ji kuma ta yi ma ya karu kai ba karu ba amma in aka tada sallah to sai ka karkade da duma ka sai yi hakuri sai ka zo ka ji da sau wannan shine daidai kuma wannan aikin na su limaman masallaci za su dinga faɗakarwa da kuma su 'yan hizba in ana da su na masallaci ba na sai na gwamnati ba na masallaci ma zai iya samar da 'yan hizba masu aikin ta taɗawo'i suna gyara mutane amma abin farko yana kan limama don wani sa zaga muna ta hudu ba amma akwai ƙananan abubuwa da ba a hudu ba a kansu kuma ya kamata a dinga yi ai shi ne bayanin da ne ai kaga abin da yasa ba za mu rufe kofa ba ce dole sai ka zauna a rana yanayin mutane kala kala wani in ya zauna a rana ba abin da za ta yi mai zai dai sha wahala amma ba wani ko in ya zauna a rana daga nan tsohon malaria shi za ta motsa ko wani abu na shi kaga akwai larura to in mai larura ne ba zai iya zama bai koma ya shiga inuwa amma daga baya in za a yi sallah hadu da shi amma in ba mai larura ba ne tun da shi ya makara sai ya zauna a cikin ranar ba wani abu wallahu subhanakallahumma